radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio biyo h na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta litinin da fatan an yi cikin kushin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin nan na afirka a yau sai shirin nan na muryan masu saurare za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau idan da son lokaci mu duba su daga cikin kanan labarai kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 21 ga watan Satumba na shekara ta 2022 wanda daidai da 24 ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan Satumban shekara ta 1909 aka haifi dr kwame nkrumah shugaban kasar ghana na farko sannan kuma wanda ya jagoranci mutanen kasar zuwa ga samun 'yancin kai daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka dr kwame nkrumah ya kafa jam'iyyar ghana national party sannan kuma a shekara ta 1951 ya zama firaministan kasar ghana na farko bayan zaben gama gari wanda aka gudanar a kasar da haka kuma ya ci gaba da gwagwarmaya da turawan ingila har sai da suka baiwa kasar ghana 'yancin kai a shekara ta 1957 a lokacin mulkinsa sojan kasar ta ghana sun yi yunkurin yi masa juyin mulki a lokuta daban-daban amma ba su samu nasarar yin hakan ba sai a shekara ta 1966 a lokacin da jisat ankara ya jagoranci juyin mulki wanda ya kifar da gwamnatin nkurma a lokacin da yake ziyara aiki a kasar china unkurma. ya taimaka matuƙa wajen kafa ƙungiyar 'yan baronmu wato non-alliance movement da kuma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta oau wadda ta zama tarayyar afirka eu kenan daga bisani nkurma ya rasu a shekara ta 1972 a ƙasar romania da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan satumban shekara 1994 majalisar dokokin kasar faransa ta kafa dokar hana mata 'yan makaranta sanya hijabi a makaranta faransa ta kafa wannan doka ne dai a daidai lokacin da hakan ya hannun riga da abin da yake rubuce a cikin kundin tsarin mulkin kasar wanda ya baiwa kowa da kowa dama a kasar ya aiwatar da addininsa daidai da ya fahimta ba tare da wani yana da haƙƙin ya hana shi ba matakar dai ba zai cutar da jama'a ba amma maimakon janye dokar wadda ta saba wa kundin tsarin mulkin kasar an ƙara faɗaɗa ta daga bisani inda ta haɗa har da kasuwanni da ma wurare na taron jama'a.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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran. Shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran ya gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ya bayyana cewa ƙasarsa ba ta da niyyar mallakar makamin nukiliya. Shugaba Putin na Rasha ya bayyana cewa ƙasarsa za ta yi amfani da dukkan hanyoyin da suka dace domin kare martabarta. Najeriya kotun ma'aikata ta umarci kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta janye yajin aikin da ta shafe rabin shekara tana yi. Don zuga cikakkun labaran. Shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran ya gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 77 da ke gudana yanzu haka a birnin New York na ƙasar Amurka. A cikin jawabin nasa shugaba Ra'isi ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi ƙasa da ƙasa da kuma yankin. ya kuma taɓo batun kare hakkin ɗan adam da ƙasashen yamma ke taɓaɓatu a kai inda ya zargi ƙasashen da son kai tare da rufe ido ga wasu ababe da ke faruwa a wasu ƙasashen duniya a ɗaya ɓangaren kuma shugaban ƙasar ta iran ya ce ƙasarsa na adawa da duk wani salo na yaƙi tana mai buƙatar shawo kan duk wasu rikice-rikice ta hanyar diplomasiya a game da batun yarjejeniyar nukiliyar iran kuwa shugaba ibrahim ra'isi ya nana ta cewa ƙasarsa ba ta son mallakar makamin nukiliya kuma game da tattaunawar da ake iran na son samun tabbaci daga amurka game da duk wata yarjejeniyar da za a cimma ya kuma kalubalanci cin zalin da gwamnatin isra'ila ke ci gaba da yi wa al'ummar palestinu shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce kasarsa za ta yi amfani da dukkan hanyoyin da suka dace domin kare martabarta putin ya bayyana haka ne a wani jawabi da ya gabatar ta gidan talabijin inda ya kira cikamakin waɗanda suka yi aikin soji shiga a matakin sojin da ƙasarsa ta ɗauka kan ukraine a jawabin nasa shugaba putin ya ce ƙasashen yamma suna neman wargaza rasha masu yi mana matsin lamba kan makaman nukiliya su san da cewa mu ma mun rungumi makaman ƙare dangi in ji shugaba putin za mu yi amfani da dukkan hanyoyin da muke da su domin kare martabar ƙasarmu in ji shi ministan tsaron ƙasar rasha ya ce za a tura ƙarin dakaru dubu ɗari uku domin yin yaƙi a ukraine tuna dai kasashen yammacin duniya suka fara mai da martani kan matakin inda jamus ta bakin karamin shugaban gwamnatin kasar ke cewa hakan wani mataki ne mai cike da kuskure a yayin da ita kuwa birtaniya ta bakin ministan tsaron kasar ta ce wannan wata alama ce ta gazawar rasha a yakin da ta shilanta kan ukraine a nata bangare kuwa china ta buƙaci tsagaita wuta ta hanyar tattaunawa bayan jawabin na shugaba putin a nasa bangare shugaba volodymyr zelensky na ukraine ya shaida cewa bai tsammanin rasha za ta yi amfani da makaman nukiliya wani sabon rahoto da kungiyar kare hakkin bil'adama ta palestine da kuma wata kungiyar bincike da ke da cibiya a birnin london na birtaniya suka fitar ya ce da gangan ne sojin isra'ila suka kashe yar jaridar nan ta tashar talabijin da al jazeera shirin abu akle rahoton ya ce babu ƙamshin gaskiya a ikirarin gwamnatin isra'ila na cewa kisan ba na gangan ne ba a ranar 11 ga watan mayu ne aka bindige abu akle a kai lamarin da ya sanadin mutuwarta a lokacin da take hada rahoto yayin farmakin da sojojin isra'ila suka kai a sansanin 'yan gudun hijira na jenin da ke gabar yammacin kogin jordan da ta mamaye to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu hace daga birnin tehran kotun da'ar ma'aikata a najeriya ta baiwa kungiyar malaman jami'o'in kasar ta asu umarnin janye yajin aikin da ta shafe rabin shekara tana yi kotun ta hana kungiyar ta asu ci gaba da yajin aikin har zuwa lokacin yanke hukunci kan shari'ar a farkon watan nan ne gwamnatin tarayyar najeriya ta maka kungiyar ta asu a gaban kotun ma'aikata game da yajin aikin bayan da tattaunawar da take da kungiyar malaman jami'o'in ta cutura dama gwamnatin na son kotun ta bayyana halasci ko haramcin yajin aikin na kungiyar ta asu sannan ta baiwa mambobin asu umarnin su koma bakin aiki a yayin da ake ci gaba da shari'ar akan batun gwamnatin najeriya dai na mai cewa ta yi kokarinta wajen ganin an kawo ƙarshen yajin aikin na asu a inda ita kuwa kungiyar ta asu ke zargin gwamnatin shugaba muhammadu buhari da gazawa wajen aiwatar da yarjejeniyar da suka kulla a baya game da yadda za a inganta shi a nan karatun jami'o'in kasar hukumomi a birnin yamai na jamhuriyar nijar sun ce algeria ta sake ta sokeyar wasu bakin haure 'yan afirka su 669 wanda shine adadi mai yawa na biyu a wannan wata a cewar hukumomin na nijar bakin hauren sun isa yankin asamaka da ke kusa da iyaka da kasar ta algeria kwana uku da suka wuce galibin bakin hauren 'yan asalin kasashen yammacin afirka ne da tsakiya da suka fito da kasashen mali gine burkina faso senegal ivory gambia da kuma sudan kuma daga cikin su akwai mata sha hudu da kuma 'yan samari biyar a cewar kamfanin dillancin labaran faransa na afp ita ma hukumar kular bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da labarin sai dai bata kiyasta yawan bakin hauren ba da aka koro wannan dai shine ayiri na biyu na bakin haure da algeria ta so su zuwa nishar a cikin watan nan a watan yuni da gabata kungiyar likitoci marar iyaka ta msf ta bayyana damuwa game da irin walakancin da ake wa bakin hauren a afirka da ke son tsallakawa zuwa turai a kasar ta algeria to jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh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 Marilla a ranar talatar nan ce aka bude babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 77 a birnin New York na Amurka. Taron dai wata haɗuwa ce ta shekara-shekara ta shugabanni da gwamnatocin ƙasashen duniya inda suke bayani kan halin da duniya ke ciki da ma ƙasashen su. Shugaban ƙasar Senegal Macky Sall kana kuma shugaban ƙungiyar tarar Afirka a wannan karo. shine wani shugaban nahiyar afirka na farko da ya gabatar da nasa jawabi a zauren taron na majalisar ɗinkin duniya a cikin jawabin nasa shugaban maki sal ya yi wani kira da aka jima ana yi a afirka na ganin nahiyar mai kunshe da mutane sama da biliyan ɗaya ta samu kujera a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya shugaban na senegal ya kuma buƙaci kwamitin na majalisar ɗinkin duniya da ya lalubo hanyar warware rikici a nahiyar bugu da ƙari ya buƙaci a baiwa afirka kujera a ƙungiyar g20 ta ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki tun bayan babban taron majalisar ɗinkin duniya da ya gabata duniya ta ƙara kasancewa cikin haɗari da rashin tabbas in shi shugaban ƙungiyar ta tarar afirka a zauren na majalisar ɗinkin duniya karo na 77 a cikin jawabin nasa da ya gabatar ya kuma taɓo batutuwa da suka shafi canjin yanayi matsaloli na tsaro da kuma yakin ukraine inda ya kiran da a ɗauki matakan gaggawa na bai ɗaya domin kwantar da hankali da kuma samar da lafiya a wannan duniya game da kuma matsalolin da suka shafi nahiyar afirka shugaban kungiyar tarar ta afirka ya bukaci a ɗage takunkuman da aka kaba wa ƙasar zimbabwe wanda ɗaya ne daga cikin rashin adalci da ke haifar da rikice-rikice in shi shi ya kuma taɓo batun ta'addanci da ke samun gindin zama a nahiyar ta afirka inda ya ce wannan annoba ba wai ta afirka ba ce kawai matsala ce da ta shafi duniya baki ɗaya wacce kuma ya kamata kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya mai da hankali a kanta. baya ga yakin rasha da ukraine da ya mamaye zauren taron na majalisar ɗinkin duniya karo na 77 shugabannin duniya sun kuma nuna damuwar su kan matsalolin sauyin yanayi a muhawarar da suka tabka a rana ta farko shugabannin da za su kwashe tsawon mako guda suna tattaunawa sun nuna damuwa kan kalubalen da duniya ke fuskanta da suka hada da yunwa da matsalar sauyin yanayi da kuma illar da mamayar rasha a ukraine ta haifar na hauhawan farashin kayayyaki da na abinci da makamashi yayin da yake jawabi a zauren taron ta kafar bidiyo shugaba volodymyr zelensky na ukraine ya zargi rasha da haifar da matsalar karancin cimaka da gangan ya kuma dora moscow alhakin kawo cikas ga fitar da kayayyaki daga ukraine da ke kan gaba wajen noma shi ma da yake magana akan batun cimaka firaministan spain pedro sanchez cewa ya yi shugaba vladimir putin ya yi wa kasashen duniya bita da kulli da batun abinci ya kuma karar da cewa babu zaman lafiya idan ana fama da yunwa kazalika ba za a iya magance matsalar yunwa ba ba tare da zaman lafiya ba a nasa jawabin firaministan japan fumio kishida ya yi kira kan yi wa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya garan bawul ya bayyana rashin jin daɗinsa game da gazawar da aka yi na mayar da martani ga mamayar da rasha ta yi wa ukraine saboda kariyar da rashar take da shi na kujerar dindindin a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniyar to ɗaya bayan ɗaya shugabannin dai suna yin jawabin nasu a yanzu haka a birnin new york na amurka ranar talata dai shugabannin afirka da suka da da na congo felix sekedi da foston arshen tuwande da na afirka tsakiya ɗaya bayan ɗaya su ma sun yi nasu jawabi sannan kuma shugaban gwamnatin maroko aziz akanush shi ma ya gabatar da nasa jawabin a ranar laraba ne dai ake sa shugabannin najeriya da wasu kasashe da dama na nahiyar afirka da suka hada da na rwanda da madagascar da gabon da cote d'ivoire da kenya da ghana za su isar da nasu sakon a gefen babban taron na majalisar ɗinkin duniya karo na bakwai an kuma tsara za a gudanar da wani taro kan tsaro a yankin sahel da mashigin tekun gini tare da halartar kasar faransa da kuma wani babban kwamitin da ya hada da shugaban kasar nijar muhammad bazoum da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ministar harkokin wajen faransa catherine colonna sannan an tabbatar da wani taron koli na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ko kuma sai da yawo a ranar alhamis inda za a tattaunawa kan ragowar sojojin na ivory coast 46 da ke tsare a mali tun cikin watan yuli a halin yanzu gina bisau ce ke rike da shugabancin kungiyar ecowas kuma shugaban kasar ya ce sojojin na ivory coast ba sojojin haya ne ba kamar yadda ita ma najeriya ta bakin ministan harkokin wajen ta jeffro onyema ta bayyana irin wannan batun ta ce da take cewa sojojin na ivory coast da ke tsare a hannun gwamnatin mali ba sojojin haya ne ba kamar da mali take ikirari dangantaka tsakanin mali da ivory coast dai ta yi kamari a baya-bayan nan game da sojojin ivory coast 46 da ke hannun gwamnatin rikon ƙuryar ta mali can baya dai gwamnatin mali ta sallame uku daga cikin sojojin 49 da take tsare da sojojin guda uku da aka sallama dai dukansu mata ne kuma an sallame su ne a shiga tsakanin kasar togo har ila yau dai a daura da babban taron na majalisar ɗinkin duniya za a yi wani babban taro domin murnar cika shekaru talatin da amincewa da yarjejeniyar 'yancin bil'adama ta tsirarun mutane ko ƙabilu addinai da harsuna a ranar 21 ga watan satumba sai kuma wani babban taro da aka sadaukar domin bikin ranar yaƙi da makaman ƙari dangi ta duniya a ranar 26 ga watan satumba. yayin dai bude taron karo na 77 na majalisar ɗinkin duniya babban sakataren ta antonio guterres ya bayyana a ranar talata yayin bude taron na bana cewa duniya na cikin babbar matsala kuma tana buƙatar ɗaukar matakin haɗin gwiwa a dukkan ɓangarori ya kuma yi gargaɗin cewa ƙasashen duniya na cikin taɓarɓarewar al'amura a duniya kuma ba su shirya ko ɗaura aniyar tunkar manyan ƙalubalen zamanin da muke ciki ba ya ce tashe-tashen hankula kamar rikicin ƙasar ukraine da matsalar sauyin yanayi da asarar nau'ukan halittu da matsanancin yanayi na harkokin kuɗi da ƙasashe masu tasowa ke ciki suna barazana ga komar bil'adama da duniya baki ɗaya duk da ci gaban da ake samu a waɗannan batutuwa da sauransu ya ƙara da cewa hatta ƙungiyoyi daban-daban da wasu ƙasashen duniya suka kafa a wajen tsarin hada-hadar kuɗi sun faɗa cikin tarkon rarrabuwar kawuna kamar ƙungiyar g20 don haka tilas ne wannan gamayyar ta ƙasashen duniya ta gaggauta kawar da rarrabuwar kawuna tare da yin aiki tare wadda ta fara da ainihin manufar majalisar ɗinkin duniya wato samarwa da kuma ɗorewar zaman lafiya. To masu sauraro iya abin da ya tsawo kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa inda za mu sake bitar wasu daga cikin jawaban da shugabannin kasashen na Afirka suka yi a babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 77 da za a shafe kusan mako guda ana gudanarwa a birnin new york na kasar amurka za kuma mai kokarin jin ta bakin masana game da wannan taron manufarsa da kuma ababen da ake son cimmawa sannan ko irin wannan taron na majalisar ɗinkin duniya yana magance matsaloli da rikice-rikicen da duniya ke fama da su a inda aka cika shekaru 77 ana gudanar da irin wannan taron to da haka ne dai masu sauraro za mu yi sallama da ku a cikin shirin sai kuma nan gaba idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.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 Assalamu alaikum BOH Murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugar malin Shagar Local Government daga Sokoto a tarayyar Najeriya dangane da zanga-zangar ta gudana a kasar jamhuriyar Nijar takin goyon takin jinin Faransa ai wannan abu ya daɗe da faruwa a zahiri kawai dai aiwatar da shi ne ba a yi ba sannan kuma su kansu mahukuntar jamhuriyar Nijar sun daɗe da sanin cewa talakawan Nijar yan ko kuma yanci yan kasar Nijar ba su tare da kasar Faransa mahukunta ne kawai da gwamnati ce kawai take tare da kasar Faransa kuma lokacin lokaci yi da gwamnati za ta saurari ra'ayin 'yan kasa ta daina yin abin ta gaba gadi ma'ana tunda tana yi ne don 'yan kasa ya kamata ta ji kokin 'yan kasa da fata gwamnati za ta amsa kiran 'yan kasar ta mai magana da zifi ibrahim rogar malam shagallar gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na boh barkanmu da warhaka mai magana lauli ando daga niyami a jamhuriyar niger eh, ra'ayina yau zai tafi ne dangane da zanga-zangan da aka gudanar a wannan mako mako wanda abu ne wanda an ɗau lokaci ba a gudanar da ire-iren wannan zanga-zangar ba so kirana ga mahukunta na farko dai ya kamata duk lokacin da 'yan ƙasa suka fito su suka so su fito su nuna bacin su ta hanyar zanga-zanga ko kuma tattaki su ya kamata gwamnati ta ba su dama bai kamata irin wannan gwamnatin ba wadda a baya mun san ta yi zanga-zanga iri-iri ta zo ta ce za ta hana mutane fitowa su yi zanga-zanga ko kuma su yi marshi saboda yin wannan take haƙƙi hakkin faɗa albarkacin baki ne ko kuma abin da ya kama da haka kira ga 'yan ƙasa su kuma ya kamata duk lokacin da irin wannan aka fito to ba idan suka fito ba su rika taɓa kayan gwamnati ko kuma abin da ya kama da haka wannan mai da ƙasa baya ne kaya na 'yan ƙasa ne ba na gwamnati ba ne don haka kenan idan aka fito a zo a yi abin da ya kamata kowa ya watse ya koma gidan shi lafiya kuma ai fatan Allah ya sa sako ya kai ga inda ake bukatan ya tashi lafiya sashi hau assalamu alaikum BOH Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarihin Najeriya. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin baki ma zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na a game da zanga-zangar da ƙungiyoyin farar fula suke yi na nuna kin jinin sojojin kasar Faransa. Hakan yayi daidai muna koyon bayan waɗannan kungiyoyi da ke nuna kin jinin sojojin ƙasar Faransa ɗari bisa ɗari. Muna kira ga gwamnatin jamhuriyar Nijar ya kamata ta gaggauta korar waɗannan sojoji na ƙasar faransa da ke jibge a wannan ƙasa ta jamhuriyar nijar mun gode rediyo voh mai magana kwamar su yakuba digawa daga jihar bauchi a tarihin najeriya ku tashi lafiya voh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci suna na Muhammadu Ɗanbare Bale shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. Taron da aka yi cikin jihar Talabere na kwanciya hankali kullum addu'ar da muke Allah ka bamu kwanciya hankali cikin ƙasarmu da duk ƙasar musulmai to a je a gani a ɗauka ba taron ba duk wanda suka zo wajen taro abinda aka yi aka tattauna kowa an yi koma cikin jiha shi musamman jiha ko wanda suka halara suka ta yi kowa ya faɗi ya waye ma mutanen ƙasa ko in ce mutanen jihohin shi kai ta abin kuka gani ba ne kuka ga abin yana motsa ku yi sauri ku gaya ma hukumomi ku ku hukumomi daga an gaya muku kakku jiran ko a a kuna da kayan aiki an ba kayan aiki ku hudu shugaban kasa ya ce akwai kayan aiki kenan ku sauri ku gaya ma mahukunta ga abin da ke faruwa cikin garinmu ko cikin Suna sunana muhammadu dan bare shugaba na fada mazajen daga nyamai injiya. tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa biyu har daga birnin tehran malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne rabilu malam adamu sarkin aiki na kasa baki daya Ina muku dubin godiya gidan radio tehran eh, tsokaci na yau akan zanga-zanga da 'yan siyasa suka yi ba 'yan hura hula ba saboda wannan abubuwa wanda ake ba magana 'yan hura hula ba ne ni 'yan hura hula abin da nake so su yi ba zanga-zanga ba saboda da kyakkyawan aikin ka ake gane ka ko da mummunan aikin ka ake gane ka da dai sun samu wata eka kamar guda dubu suka suka shimka itatuwa da hannu da ɓaure da jiga da dirga suka shimka suka ce wannan aikin su ne na yan wara hula da sai mai yarda da abin da duk suka faɗi amma ha abada dan wara hulan Nijar da wuya ka ji abin alheri ya hito daga bakin shi daga zanga-zanga sai gwamnati ya yi sata sai an yi handama mu kuma mun gani wa'anda aka yi noma musu ma an ma yi musu shugabanci an ba su shugabanci abin ya lalace musu kuma da aka ba su shugabanci kuma su shiru ba su ƙarshe ba an yi sata nan ko an yi mai tanan wurin don haka na na yan wara hula ku ɗauki niyya ku yi shimke-shimke itatuwa ya zame muku alheri da cewa ku hito na hito da wanda Allah ya naɗa ni ne na kasa salamu alaikum. Assalamu alaikum Radio Hausa Tehran mai magana shi ta tayar da gana a gadar jamhuriyar Nijar. Muna godiya dangance da damar da kuke ba muna tofa albarkacin bakinmu dangane da abin da yake ci mu tuwa a kwarya. To muna eh, jinjina ma wannan kungiyoyi na farafulla wanda suka yi jagorancin gudanar da eh, zanga-zanga wannan ta nuna bacin rai eh, dangance da wanga sojoji na kasashen tura ko wuce na kasar Faransa da suke nan cikin kasashen mu na Afirka musamman nan jamhuriyar jamhuriyar Nijar. Eh, lalle muna goyon baya dangance da wanga da goyon baya dangance da wanga jirin gwano da suka yi. Kuma ballantana ma bangaren tsadar rayuwa. Mafi akasari wannan tsadar rayuwa ma hada ma zau wasu ba tana sa ma mutane tsadar rayuwa. Saboda eh, wani abubuwan da ƙasa za ta ci gaba da shi domin a kyautata ma tallaka da abin da za a kyautata ma tallaka su. Eh, ba za su bari ba ba za su saki ba radio biyu hosta Iran ku tashi lafiya. Assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu musu abin da ka ci mana tuwo a kwarya a jihohinmu da ƙasashen duniya gaba ɗaya yau tsokacin da nake sa in yi bisa jihar mu ce ta agadas bisa wani yunkuri ne da jami'an tsaro polisawa namu na agadas suka yi da mu na gargajiya da na bariki a bisa ga wani fili wanda ake ce ma filin sarki wannan filin ya yi kaurin suna kwarai bisa hada-hada kwayoyi mutane ne ke sai da kwaya iri kiri-kiri kamar ana sai da biskit wadda ake sai da biskit mun yi ta kiraye-kiraye dama wannan wuri a dokan mai mataki an sha yin tarurruka da polisai da jandarmomi da masu unguwa na wurin amma abin ya ci tura to yau mun ji daɗi kwarewar da aka ɗauki mataki aka kai jami'an tsaro can wurin aka ajiye sunan wurin muna godiya kwarai kuma muna kira ga al'umma ta ba da goyon baya bisa ga wannan wurin saboda wannan wurin an yi ta har kashe mutane ake yi da daddare a tare mutane a lalibe su a kame musu kuɗaɗen su to wannan matakin da aka ɗauka muna godiya kwarai kuma muna ma mai martaba gudu godiya kwarai da ya ba da dama ba da goyon baya kwarai aka kai wa'annan an tsaro aka jibge su wannan wurin muna fata abin ya dore kuma ba kwana biyu ba a janye su salamu alaikum rahmatullah radio musulunci ta iran mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaram hakika kuma ce babu shakka muna goyon baya zanga-zangar rumala da aka yi akan nuna kyama da girke sojojin faransa a nan kasar mu niger domin babu wani amfani da suke mana a nan kasar mu niger illa kwashe mana arzikin kasa ya ya kamata shugaban kasa ya duba wannan al'amari da kuma tsadar rayuwar da muke ciki akan abubuwa da suka yi tsada a nan kasar niger kuma da nuna goyon baya akan kasar Mali da take fafutuka domin ta ga cewa ta tabbatar da yancin kai a zahiri ba a takarda ba hakan ya daidai kuma muna fata Allah ya sa haƙar su ta cimma ruwa da mu da su gaba kida kuma Allah tilasta mu su yi mana abin da muke so. To da fatan sakonnin sun isa kunnuwan waɗanda aka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 القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratun zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba

de, de subhanahu ta'ala yake cewa wa tabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum sannan ku kuma bi abin da yake kyakkyawa abin da ubangiji ya saukar zuwa gare ku abin da aka saukar zuwa gare ku wato malamai suka ce kyakkyawa ahsan inna mafi kyawun abin da Allah ya saukar shine ku kasance masu zuwa da wajibai aikata wajibi farilla sallolin farillan nan azumin farillan nan duk wani abu da Allah ya wajabta akan bayi to ku yi shi sannan ku zo da mustahabbai shuma domin neman wani abu na neman ladan Allah subhanahu ta'ala sannan ku guji dukkan wasu abubuwa na haramun ku guje wa dukkan wasu abubuwa waɗanda suke na makaruhi to wannan idan mutum ya yi in Allah ya ga dama cikin yardarsa sai ya kasance ya gafarta maka duk zunubanka da kai a duniyan nan sannan ka kasance mai ainihin aikata dukkan umarni na Allah subhanahu ta'ala da kuma abubuwa waɗanda ubangiji subhanahu ta'ala ya hana to ka hannu daga gare su duk abubuwan da aka kasance ana kira zuwa gare su to ka kutsa kanka cikin al'amura na tuntuna ubangiji kana tuna shi a duk inda ka shiga ka zama mai tuna ubangiji subhanahu ta'ala kana mai karunan Allah mai son ubangiji subhanahu ta'ala sannan kana mai taƙa takawa kana ɗauke da tsoronsa wannan ko takawa ɗin ta zama takawa ce ta tuƙatihi wato takawa ce har zuci kana tsoron ubangiji subhanahu ta'ala ba wai takawa ce ta zahiri da kake nuna mutane kai mai tsoron Allah ba ne? amma a cikin zuciya ba haka ba a'a sannan ka zama mai ikhlasi kana kyautata addinin nan na, na, na Allah subhanahu ta'ala da ya aiko da manzansa da shi to mutum ya zama mai kyautata bin Allah da bin addinin Allah da aikata abin da Allah subhanahu ta'ala yake so a cikin wannan rayuwa to wannan fa ne hakika wannan ne hanya ko kuma wannan ce hanya wadda Allah subhanahu ta'ala zai yafe wa dukkan mutum wani zunubi da yi to idan ku mutum ya bi waɗannan abubuwa ya kasance yana bin umarnin ubangiji wa ta'ala to wannan aikin shine zai zama sababi da Allah wa ta'ala zai sa mutum a cikin wilayansa in ku har Allah ta'ala ya sa ka cikin wilayarsa to fa menene wilayan Allah wilayan Allah duk wanda ya shige ta to fa shine ya shiga cikin wani hali na karramawa kenan karramawa wato karramawan da Allah zai wa mutum babu wata karramawa da take ta shige wannan karramawan da in mutum ya shiga wilayan Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine za ga akwai hadisi da aka ce manzo yana cewa sallallahu alaihi wa sallam a bisa wani hadisi na kudusi Allah yana cewa man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wanda duk ya fito yayi adawa da waliyina to ni ubangiji wannan mai adawa da waliyin nawa ina sanar da shi cewa na shiga yaƙi tare da shi to shine wannan shiga cikin wilayan Allah a yayin da mutum ya kasance ya shiga cikin wilayan Allah to fa ya shiga cikin kariyan ubangiji ya shiga cikin wata karramawa wata babu wata karrama da tafi wannan to wannan fa wannan abu ne wanda Allah ta'ala yake kiran mutane su yi shi su fita daga dukkan wani aiki na zunubi su dawo su kuma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala amma fa duk waɗannan abubuwa za su faru ne tun kafin azaba ta zo wa mutane fujatan domin wani abu wanda Allah ta'ala yakan yi ga duk mutumin da yana da daman da zai yi nadama zai dawo ga Allah zai dawo zuwa ga umarnin ubangiji amma ki ya tsaya da ɗagawa ko kuma yana cewa eh zan dawo zan tuba din amma har yanzu aini da sauran karfi na bari tukun sai na fara tsufa lokacin na tabbatar na gangara na fara neman koma zuwa ga ainihin lahira lokacin na san mutuwa ta kusa riskana sannan na koma zuwa ga Allah to irin wanda suke da cikin wannan rudu na shaidan to irin su ne sai kuma mutuwa ta zo musu fuji'atan suna cikin wannan yanayin nasu ko samartaka tasu ko jin daɗin rayuwar tasu sai kuma mutuwa ta zo fuja'atan wannan zuwan mutuwa fuja'atan wal billah sau da dama mutuwan fuja'a azaba ce kuma yana nuna Allah bai yarda da mutum a cikin al'amuran da yake ba sannan Allah ya hana wa mutum damar tuba da koma zuwa gare shi saboda haka shi sa Allah ta'ala yake cewa min qabli an ya'tiyakum al'azab to ku yi wannan tuban a koma zuwa ga Allah kada a yanke kauna ga ainihin arhaman Allah a koma zuwa ga Ubangiji amma tun kafin azaba ta zo wa mutane bagatatan wato fuja'a din nan sannan mutane a lokacin da za ta zo musu ba tare da sun sani ba wani yana cikin tafiya a mota za ta zo masa wani yana bacci ya yi sallama da jama'a in ya kwanta sai kurin aga bai tashi ba da safe wani gashi nan irin abubuwa da yawa tun da ran nan ba a hannunka yake ba ba kai ne mai ainihin ayyana wa kanka ranar tafiya ba to shi sa ubangiji subhanahu ta'ala yake wannan ainihin bayani domin mutane su tabbatu akan cewa komawa zuwa ga Allah a kuma yanzu ba wai gobe ko jibi ba a yanzu yin nadama da tuba da kuma zuwa ubangiji wata hala to ita ce kurin hanya managarciya da za ta sanya mutum ya shiga cikin wulayatullah in ko ya shiga cikin wulayatullah to mutum ya gama duk samun abin da yake so na alheri a duniya yanzu kuma sai shirin mai karshe shirin nan na duniyar mu a yau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 da larabawa ta cimma kamar yadda ake zato da sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tsawon shekaru biyu cur da kulla alakar jakadanci tsakanin kasar haɗaɗɗe daular larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila amma babu wata riba na a zo a da haɗaɗɗe daular larabawa ta samu kamar yadda take riyawa ko ake sa mata rai banda ƙarin nuna rashin amincewar al'umma kan matakin da ta ɗauka a ciki da wajen ƙasar a cewar kafar watsa labaran emirate lex masu fashin bakin siyasa sun yi tarayya kan cewa dalilai da kwaɗayin da suka zaburar da mahukuntan ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa kan ɗaukar matakin ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila babu abin da suka tabbata sai wasu yanka. kaɗan kuma babban abin takaici babu wani gagarumin canji da aka samu a tsakanin su a harkar kasuwanci da tattalin arziki da kuma a fagen siyasa a fagen harkar tsaro da na soji kuwa babu wani amfani da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta samu banda fuskantar makirci da kutun gwila daga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila jaridar haramtacciyar kasar ta isra'ila a watan janairun wannan shekara ta watsa rahoton cewa jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun ki amincewa da buƙatar sai da na'urorin tsaron sararin samaniya musamman iron dome da na'urar majajjawar dauda wato david slin dukkaninsu kira hulɗar haramtacciyar ƙasar Isra'ila ga ƙasar haɗaɗɗe daular Larabawa kuma abu mafi muni bayan kin sayar da nata makaman da ta kera ga gwamnatin haɗaɗɗe daular Larabawa. Mahukuntan Yahudawan Sahayuniya sun ɗauki matakin hana ƙasar Amurka sai da jiragen saman yaƙi kirar F-35 ga gwamnatin haɗaɗɗe daular Larabawa. a watan nuwamban shekarar da ta gabata ta 2021 ma'aikatar kare muhalli ta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ki amincewa da buƙatar haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila da na haɗaɗɗiyar daular larabawa kan buƙatar shimfiɗa bututun man fetur mallakin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa daga tekun fasha zuwa turai kai tsaye ta hanyar tashar jiragen ruwa na elet da ke falastinu ƙarƙashin mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da zai zai ratsa ta tekun bahar maliya hakanan tun bayan kulla alakar jakadanci tsakanin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila bangarorin biyu sun ɗauki matakan kama-kaman 'yan ƙasashen junansu kan zarge-zarge da suka shafi sace-sace da matsalar tsaro da sauransu kamar yadda a sanarwar baya-bayan nan mahukuntan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa suka sanar da kama wasu yahudawan sahilniya kan zargin safarar muggan ƙwayoyi. da waɗanda ake zargi da muzanta alkur'ani mai tsarki da wasu laifuka da suka shafi damfara da sata ana ta bangaren jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta yedut haronot a watan agustan da ya gabata ta wallafa labarin cewa jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kama wasu 'yan kasar haɗaɗɗe daular larabawa biyu masu yawon buɗe ido kan zargin hannu a buɗe wutan bindiga a birnin tal aviv fadar mulkin haramtacciyar kasar isra'ila sannan bayan gudanar da bincike aka sake su saboda rashin hannunsu a zargin buɗe wutar lamarin bai tsaya a nan ba saboda akwai gibi da tarnaki masu yawa a kyautatuwar alaka tsakanin bangarorin biyu waɗanda za su iya janyo cikas ga fagen siyasar bangarorin biyu har zuwa wannan lokaci da aka shafi tsawon shekaru biyu da kulla alakar jakadanci a tsakanin su musamman batu rashin zaman lafiya a fagen siyasar haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda ke da gagarumin tasiri wajen ƙarfafa alaka a tsakanin su sannan gwamnatin amurka a ƙarƙashin jagorancin joe biden har zuwa yanzu babu wani takamaiman mataki da ta ɗauka wajen ganin ta ƙarfafa yarjejeniyar Abraham tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila banda maganar fatar baki kawai wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da cibiyar yin nazarin siyasar manufofin Amurka a yankin gabas ta kusa ta Niya East ta gudanar a watanni biyu da suka gabata tana nuni da cewa an samu mummunar koma baya a tsakanin masu goyon bayan ƙulla alaƙa tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila a ƙasashen Saudiya, Bahrain da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa a shekarar da ta gabata ta 2021 inda masu goyon bayan kulla alakar jakadancin suka zame 'yan tsiraru wani babban abin jan hankali a sakamakon jin ra'ayin jama'ar shine yadda aka samu tururuwan jama'a masu bayyana ra'ayinsu a shafukan sada zumunta kuma masu kafafen sada zumunta suka yi furuci da cewa wannan sakamako yana fayyace hakikanin matsayin rashin amincewar al'umman larabawa ne kan matakin da gwamnatocin ƙasashensu suka ɗauka na kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila har ila yau a cewar wani bincike da cibiyar ƙasar amurka da kwamitin hulɗa tsakanin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila da aka fi sani da ifac ya kafa tun a shekara ta 1985 cibiyar cibiyar ta bayyana a bincikenta a watan maris na wannan shekara ta 2022 cewa ta samu tabbacin cewa fiye da kashi biyu cikin uku na al'umman kasashen bahrain da saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa suna ganin yarjejeniyar alaƙar jakadanci ta abraham bata dace ba kuma wannan ra'ayi na al'umman kasashen yana zuwa ne a ƙasa da shekaru biyu da cimma yarjejeniyar hakika matakin kulla alaka tsakanin kasashen larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya haifar da cece kuce mai tsanani a cikin kasar haɗaɗɗe daular larabawa da kuma tsakanin al'umman kasashen larabawa kan yanayin yadda al'umma za ta karɓi lamarin musamman ganin kulla alakar yana matsayin yin watsi ne da manufofi da kishin al'umman larabawa musamman ganin yadda mahukuntan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa suka yi ruwa suka yi tsaki wajen zaburar da kasar bahrain da sudan gami da maroko kan ɗaukan matakin ƙulla alaƙar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila wani abin jan hankali shine a tsakanin shekaru biyu kacal da aka kwashe da kulla alakar jakadanci tsakanin kasar haɗaɗɗe daular larabawa da haramtacce kasar isra'ila an samu bullar rashin fahimtar juna da rikice-rikice a tsakanin su sannan kuma bayan kulla alakar jakadanci a tsakanin bangarorin biyu babban saɓanin da ya fara kunno kai shine watan maris na shekara ta 2021 yayin da mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa suka ɗauki matakin dakatar da shirin gudanar da wani zaman taro a birnin abu zabi fadar mulkin haɗaɗɗiyar daular larabawa da ya haɗa da ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma wasu ƙasashen larabawa bayan da mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa suka fahimci ƙoƙarin firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na wancan lokacin benjamin netanyahu da yin amfani da zaman taron wajen tallafa masa a yakin neman zaɓe domin lashe zaben da aka shirya a haramtacce ƙasar isra'ila a wancan lokaci sannan wata dambaruwar siyasar ta sake kunno kai a watan yulin shekara ta 2021 a lokacin da kafafen watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka watsa rahoton cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta janye daga kan yarjejeniyar da ta cimma da bangaren mahukuntan kasar hadaddiyar daular larabawa ta buƙatar shimfiɗa bututun man fetur mallakin kasar hadaddiyar daular larabawa daga tekun fasha zuwa turai kai tsaye ta hanyar tashan jiragen ruwan elet da ke falasɗinu ƙarƙashin mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da zai ratsa ta tekun bahar maliya lamarin da ya zaburar da mahukuntan ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa kan ɗaukar matakan aikewa da zafafan saƙonni masu kakausar murya zuwa ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sannan a watan nuwamban wannan shekarar ma'aikatar kare muhalli ta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake jaddada rashin amincewa da shirin duk da cewa wannan yarjejeniya yarjejeniyar ita ce mafi girma da akan tubalinta ce aka cimma kulla alakar jakadanci tsakanin haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila tuni da kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link ta ginda ɗin ƙulla duk wata alaƙar jakadanci tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan janyewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila daga yankunan larabawa da ta mamaye tun a shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar ƙasar falastinu akan iyakar da aka shata tun a shekara ta 1967 game da warware matsalar 'yan gudun hijirar falastina Falasɗinawa domin ba su damar komawa ƙasarsu ta gado. Amma duk da matakin da ƙasashen Larabawa musamman haɗaɗɗe daular Larabawa Bahrain gami da Sudan suka ɗauka na ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila babu wani mayar da martani da ya fito daga ƙungiyar ta Larabawa lamarin da ya zaburar da ƙasar Morocco ɗaukan matakin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila a matsayin yin fatali da waɗannan matsaya na ƙasashen Larabawa wanda aka cimma a zaman taron birnin Beirut na kasar labanan a shekara ta biyu a ƙarƙashin tsarin zaman lafiya tsakanin larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma dukkanin ƙasashen na larabawa suka amince da hakan a halin yanzu dai kasashe biyar ne a tsakanin kasashen larabawa suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila bayan kasar masar da ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila tun a shekara ta 1979 sannan kasar jordan ta ɗauki matakin kulla alakar a shekara ta 1994 sannan a baya-bayan nan kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da kuma sudan suka sake buɗe fagen kulla alaka da haramtacciyar haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 2020 inda kasar maroko ta rufa musu baya a gefe guda kuma jaridan j post ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ba da labarin cewa akwai wasu matakai da ake bin su sannu a hankali domin cimma burin samun kusanci tsakanin mahukuntan saudiya da na haramtacciyar kasar isra'ila waɗanda za su kai ga kulla alaƙar jakadanci a tsakanin ƙasashen biyu a fili kamar yadda ya faru tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da daular laraba. larabawa da kuma bahrain masu saurari ganin lokacin da aka diba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da ci gaban shirin ku huta lafiya kuma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da kimar sau lokaci zamu ta so daga cikin labaran da aka saurara. Shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran ya gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 77 da ke gudana yanzu haka a birnin New York na kasar Amurka. A cikin jawabin nasa shugaba Ra'isi ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi kasa da kasa da kuma yankin. Ya kuma taɓo batun kare hakkin ɗan adam da ƙasashen yamma ke taɓa batu a kai inda ya zargi ƙasashen da son kai tare da rufe ido ga wasu ababe da ke faruwa a wasu kasashen duniya a ɗaya bangaren kuma shugaban kasar ta iran ya ce kasarsa na adawa da duk wani salo na yaƙi tana mai buƙatar shawo kan duk wasu rikice-rikice ta hanyar diplomasiya a game da batun yarjejeniyar nukiliyar iran kuwa shugaba ibrahim ra'isi ya nana ta cewa kasarsa ba ta son mallakar makamin nukiliya kuma game da tattaunawar da ake iran na son samun tabbaci daga amurka game da duk wata yarjejeniyar da za a cimma ya kuma kalubalanci cin zalin da gwamnatin isra'ila ke ci gaba da yi wa al'ummar palestinu. shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce kasarsa za ta yi amfani da dukkan hanyoyin da suka dace domin kare martabarta putin ya bayyana haka ne a wani jawabi da ya gabatar ta gidan talabijin inda ya kira cikamakin waɗanda suka yi aikin soji shiga a matakin sojin da kasarsa ta ɗauka kan ukraine a jawabin nasa shugaba putin ya ce kasashen yamma suna neman wargaza rasha masu yi mana matsin lamba kan makaman nukiliya su san da cewa muma mun rungumi makaman kare dangi in ji shugaba putin da wannan zamu karkare sai Allah kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurtun kowa da kwanakin ku fatan alheri a waya gari cikin koshin lafiya